take suka ji kamar sun taɓa wayar wuta ba shirya sake hannun jiya gaba ɗaya tsikar jikin shi yana harbawa wanda ya sa shi cewa kai dai kayan asara ya cikin zuciyar shi sake miko mutanen yayi ya ɗaga ta gishi ta soma har za su fita ya ce dakata me kike nufi kallonsa take alamun neman ƙarin bayani ya ce au Dace a haka kike nufin zaki ki shiga na? ki jiƙa mini da ruwa, saboda ‘yan ku ba su da lissafi ko? ta fuska ta yi cikin ranta ta ce ba dai mu ba. tsansa ya dan sa ya ɗalle mata baki, ya ce da ni kike ta yi ta yi saurin girgiza kai ta yi alamun a'a hannu ya sa zai cire mata hijabin da ke jikinta ta riƙe kyam kiciniya suka fara aiko yazid ya riƙo hannunta duka biyu da hannu ɗaya sannan ya zame hijabin da hannu ɗaya ya yi cilli da shi kalanta ya fara yi idan sai ya tsaya kyan a kan ƙirjinta wanda doguwar rigar jikinta ta liƙe mata ana kallon ana kallon jikinta wani irin haɗiyar ya wuya yana kallon fuskar ta aiko take ta kama shi yana kallanta. Waskewa ya ta hanyar taɓa baki sannan ya ce yanzu dama waɗannan tsiyar ake ɓoyewa aiki yarinya ce ba ma ki da abin ɓoyewa don ko tsirara zaki zaki yawo ba ki kai a kalle ki ba ƙwaila lamba ɗaya kawai sannan ya fice ya bar ta a wurin minal kuwa ta taɓa baki ta yi tana cewa je kadai na san burin kunya ne kawai kana ta kallon jikina don na kama ka ai kuwa jikina ya fi ƙarfin mugu sannan ta murguɗa baki bayan kamar minti ɗaya sai ga yazid ya shigo rike da wata t-shirt ɗin shi fari ƙalwulla mata yayi sannan ya fice yana mai cewa sauri ki bar mini na. domin a lokacin har wani ajijiya yake ji tsabar yadda yake jin shi daraban da ya harka sati biyu kenan amma yana gudun abin kunya ai yarinya ce karama ya kamata ya kula kada sha'awar shi ta kai shi ta baro shi Milan kuwa tsayawa kallon rigar ta yi mai me mutumin nan yake nufi wai ko ba zai ba ta wando ba ne jin shiru ba ta fito ba ya sa ya ce wai don ƙaniyarki ba za ki fita ba ne kullum kika shiga ban ɗaki kamar mai haihuwa sauri ta ta saka rigar tana mai cewa koyaushe ya taɓa ganin sanda na shiga ban ɗaki oho mutum sai shegen fili ya cinye ta rigar ta tsaya don haka ta fito tana jajjar rigar domin rufe jikinta Michael Yazid na ganin ta sai da ya ji numfashin shi yana ɗan ɗaukewa kane ya dawo ganin yadda take yi da fuska ya bashi dariya amma ya cimar kamar ba shi ba muryarsa kamar ya sha giya ya ce Zona, zuwa ta yi ta zauna a ƙasa domin ba ta manta da abin da ya mata ba sanda ta tsaya masa a kai ya ce me ya kawo ki ɗakina nan ne ta fara yin ina ta ce dama aminiya ta ce za a yi aurenta ne nake son na ce, ta ba baki ya ce na ji za ki iya zuwa amma ko gidanku ban yarda ki ce ba Kallonsa ta yi alamun lafiya kake kuwa, bai bi ta kanta bai ce za ki iya bar mini ɗaki, kuma ki tabbata kin kwashe tsummokaranki. Fita ta tana nazari a cewai mutum rabon shi da iyayensa kusan wata biyar, amma da rashin imani a ce ba za shi ba Allah ya isa. Kaftin ya zauna bakin gadon shi yana buga game ɗin chess a laptop ɗin shi. Kiran mom ya shigo ɗauka ya ce ya yi sallama. Mom ta ce Aminu alaikas salam son ya kake, ya ce lafiya kalau mom na yi misin ɗinki, amma ke na ga baki damu da bebinki ba. Dariya mom ta ta ce don Allah dube ka wani kato da kai wai bebi na, kai wai ba za ka bar wa 'ya'yanka shababar ba ne? Kwaba fuska Yazid ya yi yadda yara ke yi in ka kwace musu alewa ya ce, ai kowa da matsayinsa ni dai na sani bebinki ne ya kashe ido kamar mum na kallon shi mum ta ce Allah ya kawo masa albarka sannan ta sa serious tone ta ce zai na ji shiru fa ba wani labari ga shar kun yi wasa wata biyar da yarinyar nan kuma ka san dai ɗaya daga cikin abin da ya sa na so maka aurenta kenan tunda na ga kai da zakiya ba ku da tsarin haihuwa sa ni sai kusa ne sai mai shirin haifa ta haifo mini hadirai ya yana yatsu ne sannan ya taba baki ya ce ai mam yarinyar ce tukunna ina duba natsuwarta da hankalinta sannan in ga ta dace da zama uwar 'ya'yana ko kuwa kuma kin ga bata gama wani girman da zan ɗaura mata nauyi ba Sakin baki mum ta yi jin abin da Yazid din ya ce Yazid kuwa jin ta yi shiru ya sa ya ce mam kina jina kamar wadda aka watsa ruwan sanyi mam ta ce ɗannan dama duk zaman da kuke yi da 'yar mutane ba ba ta haƙƙinta kake ba kai haka za ka riƙe mata biyun yazid kana nema ta haƙƙi ja'iri shi ne har da wani wai ba za ta iya ɗaukar nauyinka ba sai ka ce wani abin arziki ka ajiye a cikin wandon naka to bara ka ji yarinyar da kake renawa tsab za ta ɗauke ka ɗan jakar uba kawai a lokacin yazid ya gane ya kwafsa so sake ya fara kano ya ce momi ki haƙuri zan gyara insha Allah momi ta ce kama ka gyara kai ka jiyo kuma zan dawo ƙasar in sati a gidan na ko kafin na koma gidana na Abuja saboda taron ƙungiyarmu da yake gabatowa. Suna buƙata na dama hutuna da na ɗauka nan dai mom ta sufo masa kwandon-kwandon bala'i kafin ta yi masa wa'azi ta kuma tunasar da shi hakkin matarsa da ke kan shi sannan ta kashe wayarta tana mai jinjina al'amari irin na tilan ɗan nata shi ko zai taɓa baki ya ce Allah ya kiyaye ni da yin abin kunya da jawo kai raini sakowa yake daga staircase domin zuwa masjid wayar shi ya rinkin, dubawa ya ga mamce yau na ɗebo wa kaina ya ce fikin ya yana cewa swita ta kin yi misin ɗina ne ta ɗaya ɓangaren mum ta ce allah ni matsa mini ka rufan baki ka sada da ɗiyata ce fuska ya ce ya ba momi abin fa bai kai nan ba Mamta ce ya ma wuce nan, za ka haɗa ni da ita ji ta koko. juya ya fara komawa sama kane nufi hanyar ɗakin Minal. Sallah ya gani a hannunta alamun sallah za ta yi. Harara ya banka mata sannan ya kika mata. Ya mika mata wayan yana mata kallon kashedi alamun in ta kwafsa za ta ci ubanta. Karɓa ta yi jiki na rawa murya kamar za ta yi koka ta yi sallama. A Ajiya zuciya mun ta sauke ta ce ta amsa mata ta ‘yar albarka ya kike da shi da shi na hansfiri yake kaftin na jin su taɓa baki yana mai lumshe idanu minal ta ce lafiya kalomom ta ce a kuri da mijin naki minal ta dago idanuwanta ta kafe shi kana ta sauke ta ce alhamdulillah mom ta ce sai a kuri kin san shi bauɗaɗɗen mutum ne ga taurin kan masifa sai kina haƙuri kin ji ta ce to nan mun ta fara mata magana akan rashin haɗa gadon su ita da yazid ita kan bata san inda mam ta dosa ba don haka ko da mam ta ƙarashe kawai cewa ta insha Allah za a gyara ki haƙuri shiru ne ya ɗan rasa wajen jin shirin ya yawa ya sa mam ta ce da fatan babu wata matsala ko minal ta ce babu ta ce kin tabbata cikin ina ta ce dama ina so in waya da gida ne Salati mum ta rabka kamin ta yi kicin kicin da ido ta ce, To bari zan faɗa a Zid ɗin ko? Minal ta ce, To na gode Allah ya saka da alkhairi mum ta ce amin. Sallama suka yi sanan ta jiyo domin miƙa zid wayar shi. Yazid kuwa tun san da mum ta fara yi wa Minal wannan maganar. ya lula duniyar tunani kala-kala yake yi, kamun a gaskiya sweetheart. tana kwafsa min da yawa haba mum ya take min haka ai ta salanta ja yarinya ta raina ni tunanin nasa ne ya datse domin miko masa wayar da minal ta yi kalla hannunsa ya ya zabga mata rara da tsaki sannan ya karɓa ya fice yana mai banko kofar sannan ya kara wayar a kunne ya ce haba suita ai sai ki sa yarinyar nan ta raina ni ya za ki dinga bai shi ba sanadiyar mom da ta datse shi ta hanyar rabka salati sannan ta ƙara da cewa ɗannan wallahi ka fita ido na na rufe kana ji na ko yazid ya ce na'am ta kira sunan shara so uku sai na ta ce sau nawa na kira ka ya ce uku ta ce to wallahi ka kiyaye ni ka fita daga ido na rufe wato don wulakanci shine ne karfe 'yar mutane a gida baka ka ba ta ba kuma baka taɓa kai ta ta ga iyayenta ba kai an ce ma ka ake auren ko don ka ga ni na aura ma ita shine ka nuna min ban isa ba shi shikenan Yazid ni ba zan yi fushi da kai ba amma ka sani haƙƙin 'yar mutane ma ya ishe ka kuma ka wuce yanzu ba sai an jima ba ka siyo mata waya tare da sim da kati kuma da da kuma data a ciki saura ya rage naka kuma batirai ne sai dai kara kuma tunda ka riga ka auro ta mom ta kashe wayarta kallo da ya boyar da shi kamin ya sauke wata a ajiyar zuciya shi kam ya rasa yadda zai yi da ran shi wannan ita ce rana zafi a kuna ko da ya fito da lukman ta ci ya ci karo a hanya lukman ya ce "Bos, ya kai ne na ganka haka na lura tun da safe kamar wani abu na ka. Harara Yazid ya banka masa ya ce yau kuma wani filin ka tsoro da shi, babu kowa ma kake kira na da bos. Dariya kuma ne ya ce kai mutumin kai dai baka canjawa, ni dai ba wannan ba mai ke daminka Yazid ya ce babu komai Lukman. ya ce ya ba Yazid na lura tun lokacin da aka yi auren nan abotar mu ta ja baya. na sani ba mu nuna duniya cewa muddin abokai ne mudin abokai ba ne musamman ta fannin aiki amma hakan ba wuce ba ce da zai sa ka dinga ɓoye min damuwarka ka san babu tsira a tsakaninmu damuwarka damuwa ta ce kallon shi yazid ya yi irin me yake faɗa ɗin nan sannan ya ce dama ba soja kai ba da gidan rediyo kan fa kamar da gaske fi sabilillahi lukman tun muna firamare muka ci burin cewa zama sojoji kuma masu mukami amma me sanda lokaci ya ka kasa faɗa min cewa ba za ka iya zuwa makarantar ba saboda kansa da ya kama mahaifinka ba ku da hali ka ɓoye mini sai a diploma ka ƙare saboda cika burinka kuma ka zama shi shine yanzu zaka na ce min wai babu sirri tsakaninmu ai boye-boye ka ga mai shi ya ja tsaki sauri ya ya fara domin ya wuce lukuman amma lukuman ya sauri ya riko shi ya ce haba amini na kar haka da kai mana na san ko wannan mahaifin nawa ne ko wannan mahaifin nawa ne ya daga kai kar in faɗa maka ba da son raina ba ne kai ma ka sani yazid ba a raina na ki gaya ma ba. Lukman ya ce to shi kenan idan mun fito daga masallaci sai ka faɗa min matsalarka. Kalansa zidi ya yi ya kuma yi kamin ya ce irin oga ya yi magana kuma an gama ko? Lukman ya ce to ranka ya daɗe. Tebul baki zidi ya yi kamin suka shiga masallaci. Yanzu da lissafi a zuciya lalle ba shakka Lukman ya kasance amini a gare shi. Babu ƙarya su ɗin masu ƙauna da rike da amanarsu ne kuma tare suke komansu kuma ba su ɓoye wa junansu su to amma anya kuwa zai iya maganin matsalar shi zai iya ba shi wata shawara da za ta amfani shi kuwa to zai dai jarraba ya gani. Ko suka fito ya zai da ya ce mu je ko gyara kai Lukman yayi alamar oke sannan suka shiga gidan kowa suke a saboda tazarar da kenan kamar dai yadda kuka sani kuma kuka gani kuka sani gidan akwai shi da fili na hauka sosai hanyar gareji ya zide na fali kuma ne ce za ka fita ne gyaɗa kai ya zide ya yi kamin ya ce mu je ka raka ne ya ce ina ya zide ce za ka gani Bugatti Yazid ya nuna masa da haka ya je ya ɗauko ya dawo ya buɗe driver seat ya shige. Ganin Yazid ya yi kama, ɗaya ɓangaren ya sa ya ce, shiga mana ko ka fasa ne. Ko da Yazid ya nuna masa alamun ya ce aiko za ka kwana tsaye Yazid. Ya ce ni fa da gaske nake Lukman ya ce ni ma haka. Nan fa suka fara da ƙarshe Lukman ya yi saranda. ya ce dai kafi fita na ci. Bari dai yanzu in buɗe ma kafin ka cinye ni. Fitowa ya buɗe masa ƙofar daidai zai shiga Lukman ya kai masa duka a mazaune shanye. Waye ya nuna ko a jikinsa duk da kuwa dukan ya rasa shi. Aikuwa Lukman yana kewayowa ya shiga zai rufe ƙofa. da ya kafa masa rankwashi. nan ne ya dafe wajen sannan ya jiyo ya kalli Yazid ya ce ya ba gai? irin wannan rankwashi Yazid kam kau da kai yi kamar ba shi ya aika aikan nan ba ya ce in ka ga dama za ku iya tafiya